za mu tashi karatunmu na wato ajami'u sahihu sahihul bukhari wanda muna cikin kitabu zakati muna cikin tsakiyar wani babi ne na jin babu harsa tamuri ko yawa a cikin muke a wannan rana ta asabar bakwai ga watan sha'aban hijirar shugaba sallallahu alaihi wasallama 1445 نعم بسم الله وقال حدثني ثم بني ثم بني سالمة وقال سليمان وسعد بن سعيد عن عمارة بن yake cewa imam al-bukhari ya ce wa qala sulaiman bin bilal haddathani amrun summa daru ban al bani wanda a hadisi na sama imam bukhari ya kawo hadisin shehin sahal bin bakar daga wahaibu shi kuma daga amr bin yahaya shine daɗa kawo wata hanyar wadda ita ma dai ta hadisin dai amr bin yahaya din ne dai amma shi kuma nan ta hanyar suleiman bin bilal wanda eh, <coughs> wanda a waccan ruwaya ta sama kaga ya ce duru banin najjar summa duru banin abdul ashhal summa duru banin sa'ida sannan kuma daga baya kawo banin haris to a wannan kuma hadisin na gaba kaga sai ya fara kawo daru banin haris tukunna ce sannan mafi wato sannan sai daru banin haris summa banin sa'ida na'am وقال سليمان عن سعد بن na'am yake yace a wannan shi Sulaiman Bilalin daga Sa'id bin Sa'id an Umarat bin Gaziya an ibn Abbas an Abbasin an Abi daga babansa daga shugaba sallallahu alaihi wasallam kala yace Uhudu uh- yace dutsen Uhudu wato wani dutse ne da yake son mu muke sansa daga wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yawa wanda kuma kaga a ruwayar sama shi cewa yace haza jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan wani dutse ne wanda muke son sa yake son mu a ruwayar sahal bin bakar daga wahaibu daga shi amr bin haya amma ta hanyar suleiman bin bilalin shi bai ce haza jubailun ba cewa ya ce uhudun jabalin na wani yuhibbuhu shi dutsen uhudu wani dutse ne da muke son sa yake son mu kaga lafazin akwai dan bambancin alfazo amma kuma duk ma'anar kwaya ɗaya ce wanda kamar yadda muka yi bayani wannan ya isa mu ga wato mu daɗa sanin girma na shugaba sallallahu alaihi wasallama yawa kaga ba za la wa dutse shaida cewa dutse yana sansa sa kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam yana son dutse yawa kuma wannan shi zai nuna ma gaskiyar faɗin shehu da yake cewa jama'a ta hazal ta dari muhammada kazal ujumu wal ajamu min ba'd qurbihi yana cewa duk sandararrun halitta sun san annabi ba abin da bai san annabi ba sallallahu dutse ya san shi sai magana da dutse sai magana da dabbobi bishiya ta gaishe shi alayhi salatu wassalam نعم قال أبو عبد الله أبو عبد الله إمام البخاري يتي yake cewa kullu bustanin dukkanin wata gona wadda take da shingi to huwa hadikatun ita ake cewa hadika ma'ana dausayi kenan wanda yake da bishiyu a cikinsa amma wanda babu shinge a tare da shi wannan ba za a ce masa hadika ba za a ce masa dausayi ba nawa yana fassara lugogin da suke cikin hadisin da muka yi a baya babu ya ce babul ushiri fi ma kamin ma'i sama'i wa bil ma'i jari babi kenan wato wanda zai bayani akan karɓar ushiri a cikin abin da aka shayar da shi da ruwan sama shukar da ya zamo an shayar da ita da ruwan sama wabil ma'il jari da kuma ruwa wanda yake mai gudana yake cewa ai umar dan abdulazizi bai ga wani abu ba na zakka fil asali a cikin zuma baya ganin wato a karɓi zakka daga zuma shi umar ɗan abdulaziz عن سالم ce to wannan hadisin sa'id bin abi maryama ne wanda ya daga shi zuwa ga yunus bin yazid al-aili daga ibn shahab zuhuri daga salim daga babansa abdullahi bin umara daga shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce fi ma sakatis sama'u wal uyuni aw kana asariyan al ushuru yake cewa a cikin wato abin da sama ta shayar ruwan sama aka shayar da shi da ruwan sama wal uyuni da abin da wato idanuwar ruwa suka shayar da shi irin kamar wanda suka koramai wanda inda idanuwar ruwa suka shayar da shi aukana asariyan ko kuma waje ne ya zamo shatabce irin waje wanda yake mai ni'ima haka Allah yi wajen to wannan abin da za a karba shine al'ushuru ɗaya bisa goma kenan ya ce wa masu iya bin nabahi abin da kuma aka shayar da shi da aloli na ban ruwa nisful ushiri shi kuma wannan abin da za a bayar shi ne rabin ushiri a raba shi zakasa shi ne a raba wannan abin da aka noma din na abin da za a fitar zakka din a raba shi gida 20 a ɗauki kashi ɗaya a bayar ya ce ya ce abu abdullahi shine imamul buhari ya ce wannan hadisi na wannan babin hadisin abdullahi bin umara ya ce to shi ne yake fassara hadisi na farko wanda muka gabatar da shi a ba shi ne hadisin abu sa'idun al wanda yake cewa laisa fi ma duna hamsata ausikin sadakatun yawa to wannan hadisin na ibnu umar shi yake fassara yake daɗa bayanin wancan hadisi tunda a wancan hadisin kaga bai bambance wannan za a karbi ushiri ko wannan za a karbi nisful ushiri ba abin da ya kawo kawai babu zakka a cikin abin da bai kai ausiki biyar ba yawa abin da ya kawo bayanin da ya kawo kenan shi kuma wannan hadisi na ibnu umara sai ya fassara shi wancan hadisin na abu sa'idin cewa in ya zamo da ruwan sama ne ko kuma waje ne shatafki ko kuma idanuwar ruwa ne wanda suke bulbulwa daga ƙasa aka shayar da wannan gonar da shi to zai zama al'ushiru idan kuma ya zamo an yi amfani da aloli wanda suke na ban ruwa shi kuma za a ba da nisful ushiri ya ce domin wato ba a yi sa ba a cikin hadisi na farko yana nufin wannan hadisi a cikin hadisi na, na, na, na ibn umara a cikin wannan hadisi na, na ibn umara da ya kawo fi masa katus sama'u wal uyuna al ushuru a wancan hadisi na abu sa'id al-khudri bai yi bayaninsa ba bai bayyane ba ya ce amma a wannan hadisi na ibn umara sai yi bayanin haka kuma wato ya haddace shi to shi ne malin yake cewa shi imam buhari ke cewa wa ziyadatu shi daɗi abin da ya zamo ziyada ne daga siƙa to wannan maƙubulatun wannan abin karɓa ne idan wata ruwaya ta zo aka samu ruwaya ta hadisi sai ya zama aka samu wani ziyada akan wannan ruwaya daga wanda yake siƙa to wannan ziyadar makabuliya ce ya ce abin kuma da aka fito wanda aka yi bayaninsa aka fito da shi shi yake yin hukunci akan abin da yake a rufe in dai ya zama wanda suka rawaici abin ma'abuta a asabce ne ma'ana muhafizai ne kuma adalai ne ya ce kamar yadda yi kamar yadda fadalu dan abbas ya rawaito yadda ya wasalar da shi a cikin wato musnad na imamu ahmad cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a ka'aba a cikin a cikin ka'aba ba lokacin da aka yi fatahu makka gashi ko fadalu da shi aka shiga ka'aba na'am shi kuma bila ya ce a manzo Allah ya yi sallah a cikin ka'aba yawa bila da shi aka shiga shi ma fadal da shi aka shiga na'am wature to imam al-bukhari ya ce kaga anan wadan sai aka yi ruko da faɗin bila kuma sai aka ajiye faɗin fadalu shi fadalu ya ce ba a yi sallah ba bila kuma ya tabbatar shi kenan wanda ya tabbatar sai ya ɗauki maganarsa yawa shine masu usuli suke cewa al-musbitu muqaddamun alan nafi yawa wanda ya tabbatar da abu shi ake gabatarwa akan wanda ya kore abu yawa saboda dan kai baka sani ba ai ba za ta yi a ce kuma wani bai sani ba abin da yake damu mu kenan a yanzu mutum in bai san abu ba iliminsa bai kai kan abu ba sai ita karyata abu ya ce ai abu babu ya ce abu karya ne a ina aka yi haka yawa in baka sani ba wani ya sani yawa in baka fahimta ba wani ya fahimta da za mu ɗauki irin wannan shi kenan sai a dinga yi kowa adalci na'am haɗa babun ya ce babu zakka a cikin abin da bai kai ausiki biyar ba ya ce wannan hadisin musaddadi kenan wanda ya daga shi zuwa ga abu sa'idin al-khudri yake cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa fi ma aqallin min khamsata aw sikin sadaqatun babu zakka a cikin abin da bai kai wusiki biyar ba wanda mun yi bayanin wusiki din nan duk wusiki daya wato shine buhu na shari'a kenan shine sa'i 60 kenan yawa kwaya biyar kuma zai zama sa'i 300 kenan wanda shine nisabin zakka na sha'anin kayan abinci na'am to abin da ya ƙasa daga ausiki biyar wannan babu zakka a cikinsa hakanan abin da ya zama ya yi ƙasa daga garken raƙumi biyar shi ma wannan babu zakka a cikinsa raƙumi hudu uku abin da ya ƙasa wannan babu zakka a cikinsa ko kuma a cin abin da yake ƙasa daga ukiya biyar na azurba shi ma wannan babu zakka a cikinsa shi zai zama kamar dirhami dirhami 200 kenan duk ukiya ɗaya kaga za ta zama dirhami 40 kenan so so biyar ɗari 200 kenan to abin da ya ƙasa daga haka shi ma babu zakka a cikinsa ya ce abu abdullahi imamul bukhari ne ya ce wannan shi ne bayanan na farko ya ce idan ya ce wato laisa fi ma duna hamsata ausikin sadakatun babu zakka a cikin abin da bai kai ausiki biyar ba ya ce saboda kasancewarsa ai bai bayyanar da hakan ba yana da ishara akan wancan hadisi na baya ne ya ce da'iman a cikin sha'anin ilimi ana yin ruku da abin da ma'abuta ilimi da adalci suka yi ziyadarsa suka yi daɗinsa ko kuma suka bayyanar da shi akan abin da ba a bayyanar da shi a baya ba Yawwa, idan wasu ma'abuta ahalis sabci malami ko da a cikin ruwaya no ya zo ya kawo wata ziyada makubulin sai a karba wa sai a karba abin da wani bai yi bayaninsa ba ta mafi akasari abin da yake kawo sabani yanzu mutum sai ce komai ya sani yawwa abin da yake kwaran mu kenan komai sai mu ce mun sani ya kamata ku abin da baka sani ba to kai kawai a kansa yawwa lausakatal jahilu lartafa alkhilaf da a ce wanda bai sani ba zai yi kawai idan ka san baka san abu ba za ka yi shiru to shi kenan da an daina saɓani sai a zauna lafiya na'am shi yasa kaga a yadda muka karanta a can cikin fatahun rabbani ne fi ma ya ji ilayhi muridu tijani a farko farkon littafin za mu zo shi nan gaba kaɗan kaga yake cewa eh, sai kasa mutane gida uku su masu inkari na farko sai yake cewa akwai mutumin da wannan kan ma ka shagala gurin gaya masa ƙalallahu ƙalar sulallahi shi ne mutumin da ya biyu irin ziri na yahudu su ahalar kitabu su ne allah ya faɗa a cikin haƙƙinsu wala ina taitin lazina utul kitabu bi kulle ayatin mata bi uki balataka wanda duk abin da za ka gaya masa na gaskiya ba zai ji ba kuma ba ya sani ya san gaskiya ne kowa saboda kangarewa to wannan ba abin da ya cancanta gare sai dai addu'a sai ya kawo na biyu shine wanda shi ake so mutum ya zama ya ce shine mutum ya zama mai neman gaskiya duk inda take shi alhikimatu latul mumin shi hikima abin batun mumini ne duk inda ka samu gaskiya sai ka bi sai ka yadda da ita to shi shine kaga mai littafin yake cewa to duk abin da za mu bayani a cikin littafin nan da wannan nabiyin muke wanda shi gaskiya yake nema ya yadda bai sani ba ya yadda bai iya ba in an kama gaskiya zai karɓe ta to wannan shi ne wanda zancen Allah da zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake amfana sa sai ya kawo simfi na uku yace shi kuma na uku shi ne wanda ya zama yayi ihada da wannan ilimin da yake magana a kansa ko kuma ya yi hada da ilimin shari'a abin da ya sani a cikin ilimin shari'a akan abin da bai sani ba a cikin wannan abin da zai magana da shi kusan ka ce kaɗan ne ko ka ce babu in hadisi ne kusan duk fuskokin ruwayan ya yi hada da su suna kansa da maganganun malamai a kai sannan kuma ga adali ne yana da insafi to kaga malam yace to wannan shine idan yayi inkari ma yace ujaru ala inkarihi yace in yayi musun abu ma wannan lada za a bashi wanda ya kai wannan haka mai fatar rabbani ya kawo to shi sa da Allah yan uwa mu dinga kula yawa shi sa wato hanyar nan ta magabatan mu ita za mu dauka ban sani ba ban iya ba kaga gaskiya shi kenan saka karfe ta yawa shi sa kuma yana daga cikin hadari babban haɗari a ce ma Allah ya ce manzan Allah ya ce kuma ka yi turabi aka ka kawo aka ce ai kaza da kaza a'a wannan yan uwa mu kiyaye yawa inda aka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce kakkai saurin cewa ko ƙarya ko kuma makamancin haka in an ce Allah ya ce annabi ya ce shuru ake wannan kuma ba a ƙetarewa sallallahu alaihi wasallama na'am mu ya ce babi kenan wato karɓar sadakar dabino inda siramin na hali yayin da aka yi girbi aka yi girbe dabino na shin kuma ana ƙari ana ƙyale rabuwa da ƙaramin yaro wato ya taɓa dabino na saraka na ya ce wannan hadisin amur bin muhammad bin al-hasan al-asadiyu ke ne daga shi zuwa ga abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance yuta bi tamri ana zuwan masa da dabino inda siramin nahali yayin da aka girbi dabino na'am ya ce wannan sai izo da dabinansa wannan ma sai izo da dabinansa ya ce haddabinin sai ya zamo kamar tari tari a nan wajen shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce sai saidina hassan da saidina husaini shugabannin wato duk wani saurayi da yake gidan aljanna ke yawwa sai su haɗu sai su dinga yin wasa da wannan dabina tunda a lokacin suna halin shekarunsu na tasowa to ɗaya daga cikinsu ko sai da na hasan ko sai da na husaini sai ya ɗauki dabinan sai ya sanya shi a cikin bakinsa sai shugaba sallallahu alaihi sallama sai ya duba zuwa gare shi fahara jahamin fi sai ya fito da wannan dabina daga cikin bakin nasa wata ruwayan sai ya ce kahin kahin sallallahu alaihi wasallama faƙala sai ya ce amma alimta ya ce yanzu baka san cewa haƙiƙa cewa alin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gidan annabi ahalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa cin saraka ba yawa gida ne wanda yake mai tsarki su shi sa ya kawo can wani hadisin yake cewa inna sadaqata la tambagi li muhammadin wa alali ali muhammadin haka manzan Allah ya faɗa inna ma hiya ausakun nasi ita sadaka zakka ba ta halatta ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ko kuma alayen gidan manzan Allah ahlul baiti wannan zakka ba ba a ba su zakka bata cancanta gare su ba saboda me inna ma hiya ausakun nasi saboda kazanta ce dattini na mutane ita zakka shi kuma gidan shugaba sallallahu alaihi wasallam ubangiji ne da kansa ya tsarkake wato gidan annabi ahalin gidan manzon Allah kamar yadda ya faɗa cin alkur'ani idan ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa al baiti wa yutahhirakum tadhira yawa gida ne gidan tsarki yawa shi sa kaga yesu a gurin malamai ma sun yi sabani cewa a cikin ahal baitun wa'anne ne ba za a ba su zakka ba ba sa cin zakkar wasu daga ciki sun tafi akan cewa banul muttalib ne da banu hashim wanda shine matafiyar imamu shafi'i cewa waɗannan su ne wato ahal baitu wanda ba za a ba su zakka ba wanda kaga sanda aka sanda aka yi ina zuwa wata banin nadir ne kaga shugaba sallallahu alaihi wasallama wato humusinsa ya keɓanci banu hashim da kuma banul muttalib ko ba a raba da su bani naufal ba yawa wasu kuma a gurin imamu malik da kuma abu hanifa su kuma suna ganin banu hashim ne fa kawai su kadai ne ba za a ba su zakka ba yawa banu hashim ne kawai a wanda suka ce ma shawa ne kawai iya ƙuraishi ne kuma allahu alamu na'am wanda ba a ba su zakka yawa sallallahu alaihi wasallama mu shi yasa kuma a cikin wannan hadisin za mu fahimci cewa shi wanda yake ƙaramin yaro wato ana, ana hana shi a tsawatar da shi gabarin wani abu bai dace ba kamar babban yaro domin ya tashi ya san cewa wannan abin babu kyau kuma ya tashi da sha'anin ilimi da abin da ake so gabansa ya kasance. kaga nan sai na hassan ne ko sai na husaini suna cikin halin taso wasu suka ɗauki da biyu suka sa ga su ahal baiti ne ba za su ci zakka ba ba za Allah sai ya hana su ba a musu uzurin cewa ai yara ba ne yawwa domin shi duk aikin annabi akwai ilimi a ciki kuma abin da ya kamata mu mu ɗauka kenan ya zama halin manzon Allah ya zama shi ne mu mu don um, um, ubangiji tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya ajiye mana ya zama abin mu. laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yawa ya zo mu dubinmu? mu yawa to kakka bai yaro sakaka yaro tun a halin taso wasa ake kokarin a kawwanar da shi akan abin da ake so ya zama ya tashi da sha'anin ilimi ya tashi da sha'anin san Allah ya tashi da san san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da addini ya tashi da ɗabi'u masu kyau yawa abin da yasa za ka ga yara yanzu sun tashi tarbiyya ga ta nan ta watsi irin wannan koyarwa ta annabi ce ba abi za ka bai yaro ko gata ko kuma soyayya ka bar shi yadda ya ga dama sai kuma yaro ya girma sannan ka ce za ka tankwara shi kana so yi kuma abin da kake so ya yi ba zai yi ba kuwa tun a halin tasowarsa shi yasa yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka ɗa ko ya baka ya to amana ne a garinka kuma Allah zai tambaye ka akan wannan amana yawwa kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa mas'ulan an ra'iyyati dukkaninku kowa mai kiwo ne kuma za a tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi to ƴaƴa da Allah ya baka amana ne Allah ya baka dole ne kai tarbiyyar su tun a halin tasowarsu farko ka kiyaye aƙidar su ta musulunci su tashi da bautar Allah su tashi da ganin girman shugaba sallallahu alaihi wasallama shi yasa nake faɗa kullum za ina yawan faɗa ina cewa soyayyar shugaba sallallahu alaihi wasallama fiye da komai da girmama janabi na sayyidina rasulullahi wannan wajibi ne akan iyayensu su sanar da yaransu wajibi ne a kanka ba wai kai ka ɗauki yaro sai dai ka bashi ya ce ya sha ga gaisu wasu makarantu masu tsada ba na farko ka nuna masa Allah da annabi abin da yake kan shine awwalu ma yajibu kenan a kanka shi yasa ba tara yaran ba alheri ne tare yaran to yaya tarbiyyarsu ya kake kula da tarbiyyarsu idan ya zamo ka tara yara babu tarbiyya sun tashi sun zama in iska me amfanin wannan haihuwar ko kuma ka haifi ɗan da zai zamo yana raba kan al'ummar musulmi ko zai dinga kawo fitina a cikin musulmi ba amfani wannan haihuwar ko wanda zai dinga keta hududin layi ka haifi ɗa na Allah mai bin Allah mai bin annabi salihi irinsu ne wanda manzo Allah yake alfahari da su a ran tashin alkiyama yawwa shi sa da Allah mu tsaya mu dinga kiyaye ba yawa mu kula da amana da Allah ya bamu na ƴaƴa da mata matanmu da Allah ya ba su hatta su kansu iyali su ma kiwo Allah ya baka ba kawai ita mace ka ɗauke ta sai dai kawai a yi ma'amala aure da ita a bada ta ci ta sha ba ita ma a nuna mata addini a nuna mata Allah a nuna mata girman annabi a nuna mata addini shi ne na farko kafin komai shi shine awwalu ma jubi kenan yawa to Allah samu dace alhamdulillah mu tsaya na